al'ummar jihar Najeriya ga baki ɗaya ina muku al'ummar jihar Najeriya ga baki ɗaya ina muku sallama da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki abinda nake so da kai ka duba ka gani sosai in ka duba za ka gani ba fulata ne to ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin uh, alhamdulillahi yan ah, uh, fulani da ke ba zan ce yan ta'adda ba yan fulani da ke daji fulanin daji uh, ah, su ya dade sun dade suna test dina suna ta turo min messages suna ta turo min ababa da yawa shi ina ignore wata ma wasu sun kira shin cat da min ba na son wannan alakan to amma ya turo min sun turo min da wani message wani video da nake ganin a'a wayannan video in na ce zan kyale sai zama daga baya zan yanci za hannuna in dai na ga an je ana kashe-kashe ko kuma ana eh, ana gulga bama in dai naga su ne zan ciza hannuna saboda sun turo min wannan sako da ba isar ba kuma insha Allahu za mu yi kokari a zauna da su saboda wannan shi kwamandansu su ne na jihar Katsina kuma za mu nemi manyan malluma na bangaren Darika da manyan malluma na bangaren Izala insha Allahu a yi zama da su me suke bukata amma dai mu je ji sakon su dai mu dai ji sakon dai muka ji sakon muka kare insha Allah a she mu magana insha Allah bar mu dan ji mu dai ji sakon da suka turo insha Allah Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim al'ummar jihar Najeriya ga baki ɗaya ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullah sarki zaki abinda nake so da kai ka duba ka gani sosai in ka duba za ka gani ba fulatani ne ba inda na shafi wani yare wanda ba na fulatanci ba amma abinda nake so muna so kamar yadda akwai ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam akwai human rights akwai ƙungiyoyi da yawa saboda yanzu kai yanzu a kai kai ma ƙaryar da ake maka ana cin mu da yaƙi misali amma dai ka gani a fili kuma ni ina cikin kumandoji wanda ana ji da su wanda ni ma babba ne daga ciki kuma ba zan ma ƙarya ba abin da ya man zafi ko ya man haushi duka zai iya fitowa in bayyana ma in ga ma wannan abun ya man zafi to amma ni ina ga dai ko lokacin dai da ake yakin kafirai da musulmai ina ga akwai sasanci to duk wannan babu shi yanzu gwamnatin jihar katsina mu wanda muka lura tana kuntata ma mutane ta bisa yaudarar su da cewa tana neman sulhu saboda yanzu zaki ina so ka tambaya daga nan dan Allah dan annabi jihar Katsina ka yi bincike daga nan zuwa kwana biyu a samu wanda ya san Allah ya san manzon Allah ba zai iya yi ma addinin shi munafurci ba tunda duk munafiki wallahi sun matalla ba musulmin kirki ba ne to da Allah da annabi ka bincika ka ji mutane nawa suka kashe saboda za ka jin kai ka mutanen nan fa sun kawo hari da yawa ni ina tiki waɗanda aka dakile harin da suka kawo da yawa sun kawo mu hari da yawa kuma ba su kawowa inda muke akwai wanda za ka ji ma a kusa da kurfi muka yi faɗa da su saboda wannan harin da suka kawo mu ba sun kawo mu hari ba ne mun je mu kare 'yan uwanmu wanda suke kona mu gidaje da sun taho wajen mu ba wajen mu suke zuwa ba wajen yan uwan mu su je su kona masu gidaje su yi masu me to shine dai yanzu muke nema in akwai dama fa in al'ummar Najeriya tana da dama wadda za ta nemi gwamnatinta ta jihar Katsina a zauna in kuma babu dama to mun gaji wallahi matukar ba dakatar ba suka ƙara kashe wani dan bafulatani to za mu yi zanga-zanga ita ma gwamnatin za mu ba ta mamaki saboda shirin da muka yi kawai mun yi shiru ne wallahi ba wanda ya mutu a gefe na nan duk mutane ne al'umma ta ga su nan kana gani yayi zaki muna mutuwa za mu haɗu aka muna annashuwa ka gani dai ga munan dukan mu ga mu dai ga munan nan misali dukan mu ga munan nan muna ta iya ne din mu muna annashuwa ka yadda kuma ni kumanda ne kuma kana gani dai ga jikuna na nan ga komi duka ba abin da babu ina gaya ma ne serious abin da nake gaya ma ba magana karya ba wani abu duk wanda kaje yana karya da abubuwan ke faruwa to wannan siyasa ce ni kuma ban yi siyasa ba ban yi makarantar boko ba amma na yi ta arabi ina da ilimin arabiya saboda boko ba ta zama tilas ba dama kamin saka muku sauran eh, bidiyo ɗinsa a da mu muna jin ana cewa fulani hausa fulani hausa fulani hausa fulani hausa me ke kawo faɗa yau tsakanin a ce wai fulani da hausawa da sauransu me ke kawo fulani da hausawa duk abu ɗaya ne sa'annan fulanin daji da sauransu don allah don annabi kai a mai suna jankari tun da kai kai ne komanda a wurin muna roƙa a da in ana irin wayan nan kashe-kashe to a yanzu ku yi hakuri muna roƙa ku tsayar za mu zo da manyan mallumma. mun take step ko ma ku yi hakuri domin waɗanda ake kashe-kashe ga dukka in za duba innocent people ake kashewa innocent people ake kashewa in ko an kashe muku mutane kamar kan da kai magana kuma kuna kashe waɗanga eh, sunan shiga innocent people to yanzu mun ji tun da ku kuka zo tun da ku kuka zo kuke neman sulhu kuma sulhu alkhairi ne kuma mai noman sulhu lalle kan yana neman kwanciyar hankali shi sa jan kare in kana ji na in kana saurara don Allah ku kwantar da hankalinku ku daina wannan kashi kashi mun ji mun yadda za mu zo da manyan malluma na bangare izala manyan malluma na bangare ɗarika a zauna da ku a ji menene matsalan a duba a gyara amma kan haka kuma mu sa eh, mu ji mu ji mu sake ji shi kuma na biyu kuma To da farko dai ina ma jama'ar jihar Katsina kowa barka da irin rana ta yau. Muna Asabar yau. Ina ma kowa fatan alkhairi ina gaida kowa da kowa. Wataƙila wasu sun sani wasu kuma ba sani ba labari na suke ji. Da farko dai suna na jankare. Saboda abin da ya sa ka ga na turo ma da wannan bos ɗin da zaki mu muna mun yi tunani mun yi nazari mu a matsayinmu na fulani wanda ana ganin a cikin daji muke waɗanda ba mu fahimtar juna da mutane wanda ana tunanin ba fahimtar juna tsakaninmu da 'yan banga abin da ya yi jami'an tsaro amma da dai ba mu da niyyar shiga al'amuran gwamnati amma yanzu mun fara shiga mun fara tsoma abubuwan ma a bangaren gwamnati saboda akwai abubuwan da yawa waɗanda ke faruwa wanda al'ummar najeriya su ba sani ba kai in kana zaune a cikin gidanka ko tuwo na ma daɗi ko miya na ma daɗi ba za ka gane me ke faruwa ba saboda abinda nake shaida ma sarki zaki wannan sakon da nike so in isar ma da yawa mun tura ma gwamnati da takarda mun tura mata da miye da yawa muna so mu zauna da ita mu tattauna a gane bakin kan zara al'amarin nan to amma mu abin da muka fahimta da yake gwamnati tana samun kuɗi da al'amarin har yanzu no bata ansa ba ta nuna mu bata yadda da wannan ba muka ƙara tura ma muka ƙara kira wani ɗan jarida wanda ake ce ma Usman ya zo kuma muka tattauna da shi ya tura ma gwamnati ta ce bata yadda ba to amma akwai abu ɗaya wanda ya kai biyu ba yanzu ka duba ka gani abin da kirarin da gwamnatin jihar katsina take yi tana kuri ta ɗauki jami'ai na sintiri da me yanzu jami'an sintirin nan na rantse da allah billahi la ilaha illahu har yanzu tun da suka fara aiki wallahi ba su kashe ba ba su kashe kuma wani ɗan ta'adda ba amma kullum za mu ji a gidan rediyo in an zauna ana cewa wai an kashe mu an kare mu wai ya billahi malam zaki kai musulmi ne ina ga kana program har da malamai da komi ka san duk lokacin da al'umma annabi ta bijire ma fadar ubangiji dole ta rika haɗuwa da wata jarabta wai har wani kirayi suke wai wani malami gare su yanzu jihar katsina wai mai wai shi ke masu maganin abin rannan ma ina ga ya je wani gari yana cikin abin mun zo kuma mun yi albe albe sun ki tsaya ma sun ruga to amma ina so wannan sakon ka isar mu al'ummar jihar Najeriya wallahi billahi lazi gwamnati siyasa take da hankali saboda duk abin da ka ga soja DSS dan sanda ba su yi maganin shi ba wallahi ba wani shege da zai maganin shi saboda wannan mutanen da aka ɗauka aka ba makamai billahi la ilaha illa huwa na rantse ma da Allah in ba tashi hankali ba ba abin da suke kawowa a duniya babu kaga irin bindigogin sarki zaki bari nuna ma bindiga ka ganta ka ganta wannan yau kwana uku daga haka muka ɗauko ta hannun su wannan dabutan wanda yake ba amma duka abubuwa yanzu ka duba bindiga da ke hannuna ka duba wannan bindigan nasu mana ɗaya ne ka gan shi bari nuna ma ita sosai ka gani gwamnati ta ba su wa'annan ta ba su form action ta ba su me to duka dai suna zuwa suna kashe mu iyaye suna mamu me duka ba mu damu ba suna kashe mu iyaye yanzu kin maganar da ake billahi la ilaha illa wa dan dan musulmi ba ana faɗi an jefa bom ba a Kaduna to billahi lazi jefa bom din Kaduna ba wai shine abun faɗa ba mutane jahilai ne ba su da hankali ba su abin da suke ba ga bom nan ana jefa ma 'yan uwanku musulmi da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ɗan banga yau shi zai yanke mutum kai sarki ba kai magana ba dpo bai isa yi magana ba duk wani security an ba su dama an ce matsala ta su ce ta kansu to mu muna nan mun zura ido su gama ƙara kansu ta kansu saboda mu dai ba zuwa suke inda muke ba kuma mu kuma za a zauna in za a zauna ba wai zuwa muke wajen su ba mu je mu zungure su a zaki wannan abin kuma za ka iya tambaya ta zaki ka ce me tushen musabbabin wannan al'amarin to duk wani abin da ya kawo kaga yanzu hausawa ba su kai ga daukan makami ba amma mun fulani mun dauka amma hausawa ma suna gaf in dai wannan bangai in dai billahi lazi sarki wallahi billahi lazi matukar da aka kawo wannan abun billahi lazi sun yanka tsoho da tsohuwa billahi lazi da mata a jihar katsina wallahi ba su kilkuwa in sun yanka barawo ɗaya wanda na sani ɗan bindiga kada Allah ya banni yawan kwana Ka ji iya maganar da zan ma kuma ina so wani cikin su ya posting ya karyata kuma in sun ɗauki wani abu namu su karyata su ce ga abin da suka je suka ci nasara da shi namu wanda suka ɗauko ni yanzu na gwada ma saboda yarorin ma ba su nan na gwada ma ga yaron mu ɗaya na rike da bindigar su akwai yarorin da duk ba ma su nan kuma misali da yawa da yawa mafi akasari ba wai wani abin nan wai ka duba ka gani wai dan banga wai dan banga gwamnati za ta ba dama ta ce wai zaman laya take so ƙarya ne zaki kai ka sani alhamdulillah na ji daɗi da samun ka da nai inda ni ban tawa ganin ka ba ban san ka ba duka dai na dauki number ka ne a facebook na ɗauki number ka amma yadda na ga kana program da manyan mutane malamai da wasu ma duk masu ruwa da tsaki shi yasa na kira ka zai gaya ma wannan ka tabbatar ma da al'umma wannan sakon nawa kuma mu fulani ne kuma imidi huto be goni ɓe ummo darano ko e maɓɓe saboda ndi le fa matsala yodi kowa jago makami mudun no yiɗi gwamnati ya ko koyen allah kawai woni da neɗɗo saboda in ba allah ba anda zai yi mu zaki ka duba ka ga wannan abun eh to kamin mu je jan kare don allah da ka yi hakuri tun da dai yanzu ka take steps kaga kuna ba mu akwai amini na sakatare ina daga katsina uh, malam buhari wallahi last two weeks muna program da malam dalha ya bugo nan ya ce ana tashin hankali ana kashe-kashe a cikin kasina to ashe ku ne to don Allah wala Allah a ban ashe wala Allah ku ne da sauransu to jan kare don Allah kai hakuri tun da dai ka duba yanzu kaga cewa a nan muna zuwa da manyan mallumma da sarosto insha Allahu na yi maka alkawari daga nan zuwa ranar Lahadi za mu nemo mallum'a a zauna da ku ku zo kamar kan da kuke kira na to ku zo a zauna da ku a ji menene matsalar saboda a daina wannan eh, eh, eh, kashe-kashen da ake yi wa'anda ake kashewa innocent people na maka alkawari in aka zauna da mallumman za a samu sasanci shi wannan kashe-kashen tun da ka ka ka ka kuma doko ba na akan facebook baka sanni ba yanzu ka ka zo ka kake magana da ni to insha Allah hakan ya taba afkuwa tsakanin krista da musulmi wanda kaga akwai sakatari kan gaba ɗaya? sakatare ne a cikin kungiyar kan da muka zauna da shi ya fara zama da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa ba. daga baya ya zama zama daban-daban daban da yawa da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna a takaice abinda da suka ta maimaitawa cewa wannan kalma na kafuri ba su ana ce musu ai wayan ga kafurai wayan ga kafurai ba su su to kaga tun da aka yi wannan zama an fara samun sauki na sanyi kaɗan kaɗan wa'annan ababa na cewa kafuri da kafurai shi ya jayo ya janyo har da bora ta yi zantuttuka a kan shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da kai ka nemi a zauna a nemi sulhu akan haka don Allah ka yi hakuri ku daina tun da kai ne komanda a ta jihar Katsina kai ne shugaban eh, fulanin daji ta jihar Katsina to mun maka alkawari za a zauna da kai amma ku daina kashe-kashe duba yara kanana bancewa yara kanana dai amma wayanda kuka basu bindiga da sauransu suna kusa da kai a yanzu ya kamata a ce wasu su suna tare da iyalinsu ko wasu su na makaranta ko wasu su na wani sana'a suna yi to amma kaga a yanzu saboda wannan ababa shekararsa na farko dai mun zauna da ku kuma gaskiya za mu tambaye ku eh, ke ba ku wa'annan bindiga da bamabamai, ina na kuke samun sa inna kuke samun wayannan bindiga da bumabumai da kuke ya kamata a samu sulhu akan haka amma mu ji zancen shi ne na karshe insha Allah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan jarida wanda ake ce ma Usman ya zo kuma muka tattauna da shi ya tura ma gwamnati ta ce a bata yadda ba to amma akwai abu daya wanda Ya kai biyu ba yanzu ka duba ka gani abin da kirarin da gwamnatin jihar katsina take yi tana kuri ta ɗauki jami'ai na sintiri da me yanzu jami'an sintirin nan na rantse da allah billahi la ilaha illahu har yanzu tunda suka fara aiki wallahi ba su kashe barawo ba ba su kashe kuma wani ɗan ta'adda ba amma kullum za mu ji a gidan rediyo in an zauna ana cewa wai an kashe mu an kare mu wai ya billahi malam zaki kai musulmi ne ina kana program har da malamai da komi ka san duk lokacin da al'umma annabi ta bijire ma fadar ubangiji dole ta rika haduwa da wata jarabta wai har wani kirayi suke wai wani malami gare su yanzu jihar katsina wai mai maka wai shi ke masu maganin abin rannan ma ina ga ya je wani gari yana cikin abin mun zo kuma mun yi albe albe sun ki tsaya ma sun ruga to amma ina so wannan sakon ka isar ma al'ummar jihar najeriya wallahi billahi lazi gwamnati siyasa take da hankalin saboda duk abin da ka ga soja dss dan sanda ba su yi maganin shi ba wallahi ba wani shege da zai maganin shi saboda wannan mutanen da aka ɗauka aka ba makamai billahi la ilaha illa huwa na rantse ma da Allah in ba tashin hankali ba ba abin da suke kawowa a duniya babu kaga irin bindigogin sarki zaki Rin nuna ma bindiga ka ganta karanta wannan yau kwana uku daga haka muka ɗauko ta hannun su wannan ɗabutan wanda yake ba amma duka abubuwa yanzu ka duba bindiga da ke na ka duba wannan bindigan nasu mana ɗaya ne ka gan shi bari nuna ma ita sosai ga gani gwamnati ta ba su wa'annan ta ba su form action ta ba su me to duka dai suna zuwa suna kashe mu iyaye suna mamu me duka ba mu damu ba suna kashe mu yaye yanzu hakin magana da ake billahi la ilaha illa wa dan dan musulmi ba ana faɗi an jefa bom ba a Kaduna to billahi lazi jefa bom din Kaduna ba wai shine abun faɗa ba mutane jahilai ne ba su da hankali ba su abin da suke ba ga bom na ana jefa ma yan uwanku musulmi da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya dan banga yau shi zai yanke mutum kai sarki ba kai isa kai magana ba DPO bai isa ya magana ba duk wani security an ba su dama an ce matsala ta su ce ta kansu to mu muna nan mun zura ido su gama kare kansu ta kansu saboda mu dai ba zuwa suke inda muke ba kuma mu kuma in za a zauna in za a zauna ba wai zuwa muke wajen su ba mu je mu zungure su a zaki wannan abin kuma za ka iya tambaya ta zaki ka ce me tushen musabbabin wannan al'amarin to duk wani abin da ya kawo kaga yanzu hausawa ba su kai ga daukan makami ba amma mun fulani mun dauka amma hausawa ma suna gaf in dai wannan bangai in dai billahi lazi sarki wallahi billahi lazi matukar da aka kawo wannan abun billahi lazi sun yanka tsoho da tsohuwa billahi lazi da mata a jihar katsina wallahi ba su kilkuwa in sun yanka barawo ɗaya wanda na sani dan bindiga kada allah ya banne yau in kwana ka ji iya maganar da zan ma kuma ina so wani cikinsu ya posting ya karyata kuma in sun ɗauki wani abu namu su karyata su ce ga abin da suka je suka ci nasara da shi namu wanda suka ɗauko ni yanzu na gwada ma saboda yarorin ma ba su nan na gwada ma ga yaron mu ɗaya na rike da bindigar su akwai yarorin da duk ba ma su nan kuma misali da yawa da yawa mafi akasari ba wai wani abun nan wai ka duba ka gani wai dan banga wai dan banga gwamnati za ta ba dama ta ce wai zaman laya take so ƙarya ne zaki kai ka sani alhamdulillah na ji daɗi da samun kada nai tunda ni ban taɓa ganin ka ba ban san ka ba duka dai na ɗauki numbar ka ne a facebook na ɗauki numbar ka amma yadda na ga kana program da manyan mutane malamai da wasu ma duk masu ruwa da tsaki shi yasa na kira ka na gaya ma wannan ka tabbatar ma da al'umma wannan sakon nawa kuma mu fulani ne kuma imidi hulbe huto be goni be ummo be darano ko e mabbe saboda ndi lesdi fa matsala yodi kowa jago makami mudun no gwamnati ya haƙa takoyin Allah kawai wani ya kuto da ne saboda in ba Allah ba wanda zai yi mamu zaki ka duba ka ga wannan abin da ke faruwa yau bahaushe wai dilan wai mutum ma bahaushe in kana sayar da wai ko wiwi ko kwaya ko wani abu wanda ya danganci dai wani abu haka nan ko ko yau yanzu kai zaki yanzu zaka iya ido biyu da ni ka ce kai ni zaka nuna man kai ni zaka kyamace ni ba za ta yiwu ba saboda ba kai ka sa ni ba daya ba ka san yadda ne na shiga wannan al'amarin kaga dole ne zan zo inda kake na ƙarfin kai wuce to mutanen da suke garin da garuruwan da suke karkashin mu duka wanda muka kwata wallahi mutanen garin yanka su suke amma hayi yau wallahi ƙarya ne in gwamnati ta yadda mu abin da muke bida a gwamnati muna so mu zauna lafiya in kuma bata yadda ba to bismillah saboda mulkin Buhari ma ya wuce Goodluck ma ya wuce dukansu kuma mulki ne suka yi kuma mun san da mulkin su kuma duk abubuwan da kake gani na muna yi ba wai muna yin shi bane wai a jahilce wasu ma suna kiran ma ya azubillahi suna kiran mu ba musulmai bane to musulmai ne mu kuma fulani ne kuma domin haka akan jinin yan uwanmu da ake fitarwa wallahi wallahi ina so a sanar ma da gwamnati wallahi billahi lazi za mu yi zanga-zanga wadda ba ta tunani zanga-zangan mu ba ta da kyau to ina ba al'ummar jihar najeriya sako da wa'anda ake tura 'yan uwanku ana kashe muku yaraye ba wani albashin kirki ba ana ɗaukar dubu goma dubu sha biyar ana ba su to gara ma ka je ka tsare gonarka ka tsaya ma Allah wannan haƙƙin haƙƙin gwamnati ne in ba ta iya ta kasa ta fito fili ƙarara ta gaya ma al'ummar jihar Katsina ta fasa wai ta kasa ba ta iya amma kullum da an motsa ya ce wai meye meye meye meye zaman laya ƙarya ne wallahi billahi lazi in ba hanyar sulhu ba ubanda zai iya kawo zaman lahiya to uh, masha Allah uh, jankare uh, tunda kai ne komandan su na fulani na fulani daji na sunan shi nan kasina har wa yau dai muna ce don Allah ku yi hakuri tunda ku ne wa'anda yanzu ku nemo mu kasar mu namba mu namba na namba ne na jama'a kakab gaba ɗaya da kai ka gani kaga muna kawo manyan mallumma a nan kaga cewa nan za za a yi sulhu shi yasa ka biyo mu a nan to ka ɗauki number ma kan screen ai da daɗewa suna min magana su rubuto mini su zara min na jima murya na ji cewa kamar a ah, ga abin da ake shin cat to amma kaga wannan message da suka turo message ne na tashin hankalin da nake ganin in na zauna kamar kan da da nake in na ga wani kiran da bai da important kawai in in share in kansir in goge in dai na ga haka amma wannan ba message bane da ya kamata a ce na aji saboda last two weeks mun ji malam buhari muna program da malam dara malam buhari daga katsina ya kira ya ce don allah a yi musu addu'a saboda suna tashin hankali sosai ana kashe-kashe a cikin katsina shi muka samu yanzu ga shugabansu kwamandansu na jihar katsina yan fulani ga shi ya biyo mu to don Allah don annabi muna roƙa ku daina ku yi hakuri tunda kun ce ana kashe muku iyaye da sauransu kuma haka ne aka gani to don Allah ku yi hakuri ku daina na muku alkawari nan zuwa ranar lahadi za mu gayyaci babban malami masani wanda aka san sosai a cikin izala wanda kuma aka san shi sosai a cikin ɗarika mu zauna da ku mu ji me matsalar abin da za a iya gyara a gyara saboda a da har an zo ana wani lakani ana cewa ai wannan hausa fulani ne wannan hausa fulani da hausa abu ɗaya ne ba abun faɗa yana da ban mamaki yanzu a ce wani fulani da hausa ke faɗa a da ce ga mun zauna da malam nasara mun zauna da malam musa isfasir suna da ya sunan shi nan a chairman din eh, ba chairman ba sakataren din yan kan lokacin da ake faɗan su ake kashe lokacin batun kashe yariyan nan da bora da aka tada hankali na kashe musulmi da krista dai a a kasar najeriya kana kaga an kashe wani musulmi da wani sun yi fada a ta sa din ya sunan shiga misali misali a cikin kasira an yi fada shekaga yanzu fada fa aka yi fa musulmi da ya suna shi nan krista amma shi a shiga cikin onitsha to duk musulmin da zai wuce kan babur kan mota eh, hanyar mota da menene in dai kai musulmi ne kai fulani to ya kamata ka shiga to kaga a wurin krista basu bambanta cewa wanga bahaushe ne wanga ba yarebe ne wanga fulani ne wanga bahaushe a su in kai musulmi ne to ya kamata ka shiga shi kuma 'yan wayan musulmai su kuma ta sa ɗin Kano da sauransu su ma suna rama suna kashe wasu ya suna shiga Krista. To amma kaga da muka zo muka zauna jan kare in kana jina tunda kana bibiya na kana follow na kana follow program dina. Amma kaga da aka zo ka zauna da ciyama da sakataren ɗin ɗan kan sun yi zama da malam Nasir Ado Musa sau amma suka zama daban-daban daban da malam Musa Yusuf Asadu Sunna duka kalma ɗaya ne. abin da wai ba su so yake kawo tashin hankali tsakanin krista da musulmi wai wannan kalma da ake ce musu kafuri to kaga yanzu da aka gane yanzu kana gani ai ana zaman dan lafiyan dai kaɗan ana zama babu wannan yaushe rabon kama ka ja ce irin wannan faɗa ya tashi kaga amfanin zaman da aka yi ke to tun da kuma kun ga haka yau ka duba tsakanin musulmi ne gaba ɗaya. bambanci wai fulani da hausa wannan rashin hankali ne kwanaki akwai wanda ta taba fitowa ta zo ta yi audio ta zage shak usman dan audio ta masa wani zagin yanka kauna amma haka za ka zauna haka yi magana shi a nan muna roƙon ku ku yi hakuri ku bani ku bani don Allah ku daina wannan faɗa ku daina wannan kashe-kashe kun ba mu girma kuka zo to don Allah ku taimaka ku ƙara mana wannan girma ku ba mu har zuwa ranar Lahadi in Allah da za mu nemi ma a zo a zauna za mu kira ku a zo a zauna da ku ka gane a zauna da ku in aka zauna da ku a gane matsalan da ke ciki Allah ya ba mu sa'a in Allah ya ba mu sa'a a gane menene matsalar a gane menene matsalar in gane menene matsalar wala Allah Allah ya ba mu dama a iya a solve din wannan matsala shi yasa dan Allah dan Annabi Jankare tun da kai ne commander ta bangare jihar Katsina yan eh, eh, eh, sunan shi nan ɗan Fulani Fulanin daji to wurin ku ake fara don Allah ka bara a dina don Allah ka bara a dina saboda Allah saboda Annabi ka bara a dina wannan fara sa'annan kuma ta bangaren fulanin dajin Najeriya ka kaf gaba daya saboda haka kake da kake kanka na san da ce fulani daji ne ba zagi ba ba ina faɗa na zagi ko kuma na wani mozantawa ko kuma na munanawa ba kan da kira kanku kenan shi yasa to fulani don Allah ku daina Allah ya ba mu sa'a a zo a yi zama da ku Allah ya ba mu sa'a a yi zama da kun a gane mafita a gane menene matsalar a gane me kuma na kuma insha Allahu wannan zaman da za a zauna ba za mu bude layin kira ba sai sa in akwai jama'an ka da za su kira ko kuma a'a san ba za mu bude ko kuma tana so da wani wurin sulhu ai ya wurin kira kaga wani ya zo ya yi wani magana tunzura ku ko kuma ya tunzura mu ko kuma ya tunzura ko wane ne zaman lafiya ake so saboda in dai ma ya suya sun ku ne ko kuma ya suya sun wannan ba damu amma abin da aka damu zan gaya maka gaskiya wa'anda ake kashe wannan innocent people ne innocent wa'anda ba su ci sun sha ba da kuma yau dubu wahalan eh, abinci da ake yi a Najeriya ba ma a Najeriya ba a Afirka ta gaba daya dubu wahalan abincin da ake yi abinci kawai abinci kawai abinci kawai yaki ne jinaro zaki abinci kawai zagi ne eh yaki ne abinci kawai yaki ne to amma shi yanzu kuma wani bai san wani fa mun riba suka je bomba aka aka zo aka sa musu to tun da kai kaga girma kuma ka zo neman sulhu ne alkhairi ba wannan ba tsoro bane wannan wallahi ba tsoro bane ba tsoro bane ba mu ce kun tsoro ba ba tsoro bane amma a sulhu alkhairi ne sulhu alkhairi ne ga malam Buhari nawa wallahi ta bangaren Kusina. inda kake malam Buhari ya kawo mana kara last two weeks kashi kashi ake yi fada ake ta yi a kasina, sannan kuma kai ne komandan fulanin eh, na katsina shi yasa don allah ka bar adena ka bar adena mu yanzu mun take step kuma ku take step ku bara bar fada to mun take step na maka alkawari nayi maka alkawari ka bani dama har zuwa lahadi za mu nemo mallumma a zo a zauna za mu kira ku ga kunan kuna kan waya ga manyan malluman nan a tambe ku me matsalan ku me problem me ke kawo wannan fara me matsalan ina kuke samu wa'annan bindigo domin irin bindigan da daga kuke rike da shi da irin ka ban da shiwa ma dan sandan Najeriya na rika irin wannan bindiga ina kuke samu wa'annan bindiga da bom bom bom bom ina kuke samu ban da shiwa dan sandan Najeriya na rike da irin wannan bindiga da ina kuke samun wake baku wake baku shi yasa dan Allah ku yi hakuri za a zo a yi zama insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh